malam ba ba fadi za a yi ma baka yi gaba da Allah Masha Allah. Da muka kai mugunta me kake nufi kuma? mu ga abin da ne mu je mu je mu gani ni mu gani yayi asarar lemo kawai ta ruya na ji motar ta tana da alama akwai abu da Allah duba mun

in ma ka fure ne to ce masa ai da aikin mu ne tafi mu ji Allah wasu ne Allah tashi mu wannan gaskiya ne ah. Dala ko ku ne masu aikin wannan makarantar? Eh, kwarai kwarai mu ne. Yau. Dala ka samu kaga ta aya ta samu problem ina ganin alamar faci idan ba wallahi ta faci ne eh. ka sani abin da yake so gaggawa nake Allah ya yi Allah cikin minti goma dan Allah bana ha yanzu ne Allah amma tsaya eh. nawa yake ba ku da ke ne naira 50 zaka Alhaji ai kowa sun flashin saurara kaga kowa ya san faci naira 20 ne ba wani ciniki ake ba nuna da mun faci zan baka minti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 sai an ba su aro ba su da su yayi za ka gama ai shi ne abin wanda nake gani a gashi wannan kana jina ko eh. salamu alaikum alaikum salam ya malam an gama ai alhaji an yanka ta tashi kaza ko zakara ban gane yanka ta tashi ba ta baya ma kaman yaya wai ta baya ma ta sace me ta baya eh ta barin hagu kai kuma ita kanta wannan ma alhaji tashi faci mm, uku aka samu a jikinta to dole kai ina baka da gaskiya ya za a tunto da mota lami lafiya tun da safe ɗaya ta sace kuma yanzu ciniki da ku za ku zo ɗaya ku ce tayoyin yanzu ba su da kwari wani ma sai ka ga ya so ta yau ku kuma ba ku da gaskiya ko a yau sai ka ga ta tashi da kai mu je dai kai kaddara ce in Allah yanka mutum ka zo wahala sai ya fige ta to sai kai

ai gobe uku za mu sa a kan kowaye ya zo kyau mu kyau na mugun nan waitin daga tun da nake yanka nama jikinki salamu alaikum amin wa alaikum salam a ah, malam barau yau a garin da maki ba ko wallahi hajjata nan ki dade Allah ya kiyaye ki Allah ya kiyaye ki hajiya ta alhaji mai kyauta da sisinan wa matar da bata san talauci ba ke kadai ce a gidan nan baki da tun idan kuma akwai ta tafa da rijiya kwarai ba dauka faɗi gaskiya ni ce wadda na tare gaba na tare baya kuma ni buhun barkuno ce kowa ya rungume ni su yi atishawa haba hajiya bai dace ki faɗi wannan maganar ba ce yarinya dole ne hajiya ce dan ita ce kadai ce a gidan nan uwar gida sarautar mata Ya laita baron, yarinya ta sai inda kanta yake ciwo ba to hajiya yanzu idan Allah ya kuma alhajin ya auro wata ya zaki ina ai bata isa ba ko yar sarkin santan bulci kin duko? alhaji ya auro wata ya auro wata to ba sai ki ki kama masa matar ba ki ga yadda zan markaɗa ta a gidan nan bari in gaya miki kin ji ko ni na ci dubu sai ceto haka yake ni na ci dubu sai ceto in dai kishiya ce barau ka je su a ɗauko maka bugun masara da turmin a can ka tafi iye to ke yanzu ban da hajjiya tana na gida waye zai mun wannan kyautar eh waye zai mun wannan kyautar hajjiya godiya ne Allah ya ɗaukaka ki hajjiya Allah ya ƙara ki ubangiji ya girmama ki Allah ya ƙara ki ya hauhawa da ke kamar farashi na gode hajjiya godiya nake sai an jima sai an jima thank you ke fito ya gimbi ya fito fito na fito mi rausa ya na ɗebe kewa ne ta ke so to ya farashin yake farashin sa na gaggawa naira hamsin ne kai kaga dawo talatin ok a da gaggawa don gaskiya sauri nake ana duba mata da tsumma tsumma Masa wannan ta ta kallon ta abu to ko? don ko ka saka reza ko wuka gaba ɗaya ta ta mutu ta yi kwandon wanda mu ba da gyara wani yi don mummunan fati mutum amma ɗan yi ya gyara mata yanzu mata su duba ba na ina ga su mace mai ɗaya ga wanki a lalle fa na yi riba ribar aure a haiba zan ga ba zo mu saba ki hanzari ki zo karki kurciya a kauna kauna fito ya gindi ya fito fito na fito mai rausa ya Ya ba gama na yanzu <laughs> wallahi masta sautin ne da wahala kwantuwa amma an kwance shi ba wani abu to eh. kuma wannan ita ma haka ta sace Ok, ita ma ta sace ta sace Ok, ai gaba daya ta <laughs> ta ba wani abu kuma da kuma ta alai za a yi mai kuma ina ganin wannan ma ita ma fara ai ko me ma ai kawai masa ba wani abu mutumin jantare <laughs> ai ba wani abu gode na gode ba wani abu an gama yi kun sa masa jacket kwarai na sa masa a masa ya mun gama kowa da kuma yi kowa da kuma a yi da kana hakkwataro hakkwataro to nawa ne kudin nasu kudin ya ɗari ne masa a ai ɗari biyu ne eh ɗari biyu ne ɗari biyu ne ɗari biyu ne ɗari biyu ne ɗari biyu ne ɗari biyu ne tabbas wani eh? lallai lallai wannan gaya amma fa amma wannan mana hankali sai ba eh, gane kuna gudu masa aiki ki tibe sa kyale mu ko ka gane lambar mota ko kallon lambar mota a gudu ai da ku kaɗai ne ku iya cuta a tukunna ma ai tsiya ba za ta sa ta yi arziki ba wallahi sai dai arziki ba na gaya maka ba kaga wa'azi za ka yi mana wancan wa'azi gaban mu muji da abin da yake damun mu kawai Allah ya zo mu tafi ya kada kana kula tsami ne wanda me ya kada kana kula a jikin sa ko kana kula za mu kan wannan ya ba ta wallahi abin da nake so da ku ummi da abu abin da nake so da ku kun gani kun kai min zanen aure dukkan ku kowace ba wadda ba za a kai ta gidan miji ta zauna ta haihu ba amma har yanzu kun ku fito da miji saboda Allah me ya rage ku me babu hmm? yanzu alhaji kansa ai za mu ji kunya saboda Allah alhaji ya shigo gidan nan bayan ni da ya ajiye ni sannan ga ku kartaye guda biyu a gabana ai da kunya na ebo yan uwana na ka gida shekara da shekaru sai shirgin zance a kofar gida kun ki kutse da miji yanzu ya kamata haka kullum ku dinga tara min samari a kofar gida to gaskiya ni da zan yi ta ba ke umi ba na ga baba sharu yana zuwa wajen ki ba lalle hajiya wannan matsolo din matsolo hmm. kuna kin gaji saudiya to a jabara ki zaman shahada ya je yana sai aidan guragu asha asha shi ne ko ya bai kuma idan yazo zance ma ko ah. ya ran ga yake miki baki kenan asha idan kun zance ba ko si gaskiya wannan ba mijin aure bane fa sam wajen aure bane da ce miki labari hmm. matansa hudu matansa hudu matansa hudu man tuwa an ba kwakwara zai da ni ba ina zai sa ni hudu matansa hudu hajiya asha baba sharuba matansa sau kin ga ma ta ce miki bayani hajiya daya a kofar ruwa daya eh. a gyaɗi gyaɗi daya a hoto ya kuma tana rijiyar zaki ta zama bayanin riga suke sam ba mijin aure ba ne. ina ruwan Kano layin <laughs> a wallahi ku nemo mai kuɗi kawo mana wani matsolo a gida ku daure ku kama masu kuɗi kuma ne muku alƙawarin kowace idan ta kame kuɗi inda za mu tatsa kowace zan canza mata sarƙa wuyanta insha Allah zan baki mamaki za ki ban mamaki insha Allah ya yake mijin da zaki kawo sirri ne kwantar da hankalin ki zaki ganshi cikin ruwan sanyi ashe ku zan tara miki rozu ina jin rozu sai na yi miki guda ɗari biyu gaba ɗaya sai an zuba miki a gidan amin sun ma'amin ai gara mu dinga auren masu kuɗi saboda Allah ma zauna to wai zan yaya ne haka zai mutum ba wani aiki a ba nawa ya kake karaya na san ba yanzu za mu samu aiki tunda dai kuma muka kai har yanzu ba mu samu aiki ba kowa ya zo ba mu cinci ba za mu saurara mai ba kasan da jiji saboda gane na jiji mai dan akuyanci muka masa aiki ta fiyarsa duk wanda ya cike mu da kuɗi kashi sami masa Allah wallahi ba wani waye waye

mu nan ka ga neman kuɗin mu muke kawai in kana so ka cake mana kuɗi mu ma aiki ba ka so ka ja gwagwa ka kai kai gaba a ma ba ka ga bazan baya haka ba ba tare da za ta ra'ayin ba da kuɗi da ce za a yi mun aiki amma abin da nake nufi ne a saurin zuwa a kwanto a je a tsaura mu shine nake nufi aiki ba ta ne ai mun kyauta ba ka ga kuɗi ai da mun kuɗi zan bayar ne amfani wannan ne naira kai malam naira 70 mara lafiya fa na ɗauko mai gida wannan ba sa su ranar ma ba ka gani kuna ne a saba'in ake in za ka yi kai in ba ka koyo kara gaba a'a ai zan bayar zan tafi ne ban bayar ba sai malama ma wai ba ma ba ma aiki ba shi duk da akwai ba shi malam ka gani inda nake zan ba shi naira saba'in din nan ko naira ɗari kuka bayan wa zan yi ko saboda mara lafiyar nan shi yasa na ba wani abu me ne wata luka aje a ba da Allah wajen mota kara babban faci ne har da daga ta yaki wannan fa'in indiya ce wahala ya ne da gaskiya da na ruwan ku aiki zai ce fati ya aka kasu ka bude ne ka ga mutum babban da kuma da malam ya naira ɗari ba na son mu tsaya muna jayayya da kai in baka so mai kuɗi mu ba a zo ya muna magana muna kana jayayya da mu ba kwa duban mara eh? lafiya na dauko kawai in kana so mu yi ma ko kuwa in baka so shikenan wanda ya rai mara lafiya iko a iko a'a. shikenan ayi duniya ce ayi ma komai yi ayi a zan je ka dauko mana jakin nan isori da Allah amma abin naira sai dai ka samu biyan bukata kawai an ce mun saba'in na amince yanzu kuma a ce mun ɗari haba wannan lamari naku ba daɗi amma duniya ce ta ishi kowa aiki Ahmadu, me nan? Baba ne bai da lafiya. Baba, baba, me ya same shi? Wallahi guda da amaye shi. Illallah. kuɗi? Na, menene babana faru wallahi mahaifin wa mahaifin wannan a sauko mun shi daga mota haba mala wallahi na tayi daga aiki ba ka tashi daga aiki me haka in dai mahaifinsa ni ma a sako shi daga mota to kai ma fasa in zaka zama ni ma da man taimako zan yi da na zo na sani a taimaka mun faki kaza kaza wulakanci aka nemi ni ma a sako malam malam ki gaggawa ka ga irin ba malam dan Allah ko ba malam dan Allah fita bin da tsohon nan daga mota dan Allah ko a sako mun daga mota dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah ka taimaka dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah za yi dama saboda haka yanzu na zo na yi na zo wajen sala da ya sala malam jama'a yaya maganar abinci malam to ina ce fa nan ba dama kina hmm. fa wasa da girki girki ba abin wasa ba ne hatta mu kama malamai sai mun ci mun yi nas wallahi muke iya jan baki yau muna da shi ko ba mu da shi hmm. ki sa albasa ki dan ba abincin nan tsoro ko yaya yake albasa kayan warin bakin zan saka ki sa daddawa ai na'am yau ki kama mu wani abu tunda ya ce a dora haka to shikenan kamawa ki ce ta yi kawai gidan miji za ta

ku gaisa da aboki abokina Sadiq. Lafiya ya gida. Ki buɗe baki sai ku gaisa. Eh, da ruwa in samu masa ruwa. Eh, da ruwa. Abokin yayanki ne. Eh, shi ma yaye ne ba. Shi ne ya ce ku gaisa da shi. Mm. Dan wata ran shi ne wanki domin babban wa uba ne. Ko ba haka ba? Mm. Ko ba na nan su ne maɗaura aurenki. in ka sha da Allah a a makaranta ne in in Menene kuma fis-fis? Ya gaya mun. Eh. Shi ne kudin mai yawa. Isa ban gaya ma ba. Au. Fees fees ɗin da kake ta gaya min magana kuɗi ce? zancen ban gaya ma ba ni da shi ba ai dama sukan yin haka idan mutum bai biya makaranta ko kuma jarabawa ta akan cewa ya dawo gida wallahi ya daɗe yana gaya min ni ka san ba turanci Tattun yake gaya min fis fis ɗin nan ya kai saci guda gashi sun bani notice ko nawa ne yayi kuɗin nan ɗari uku ne ne da wasu kai yaro kai kai yaro kai kai mun garaje kai kai mun garaje a gidana ha ha sanni to an gode an gode <laughs> eh. kai kawo mu gani kai mana haka ba da da da da da da da kai kai kai abin da yawa ashe to kaga ga ɗari hudu ka kawo min naira ka kawo naira hamsin ce kwarai kuwa kayi can kai kuma ka taho da rasit. kai sauri kasu kulle kin yi shan kai ke ma ba kin yi shan eh, kai littafi da biro da Allah shi albarka kaga wannan ba mutumin banza ba ne insha Allah gam a rike shanu biyu da Allah to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wadanda kaga yaro ne mutuwa wallahi ni har ya sa na ji kunya na fara da lalaba lalaban ko barazana jan gaba komai sai hankici sai tabarau wannan bari mu ma kin gani ni na siyo tattasai da tumatir eh. gobe ma na san ni a wallahi ba ki san ba ban kawai kawo daya do Allah ki kawo daya ni ba nake siyo tattasai da tumatir ke fa kike a ah, nashe Iyayenki yau a shamiya ke ta ciki iyayen kina magana kina tuni tuni gare ki an cikin baɗa ne sufata kinki wai ban kaɗa ne ni ko gare ni aishin fiɗa ne don in nan tsirar raina rigiji gab cike na kwatanta aure irin ki manzo ya kwaɗaita don haka ni ko ke zan wa bauta bautar so ni ma kake ki zan na ji zai zai karki kurba mutunta kai fashi za ki raba don samun garanti fagen ƙauna. shi raina babu kasala zan damki kauna ki bege na kan yi ga wadda ke da illa da nauyi don ta nuna so ko tsumayi ni zan sauya shekar na. abincin ma ina tunanin me za mu ci a gidan nan yau hajiya to a dafa shinkafa mana kullum shinkafa kullum shinkafa ai da gajiya ina laifin dan wake dan wake to ni dai dan Allah shawara ina laifin a dafa wake da shinkafa tunda dai abin kama da waken kike duk ɗaya ne a samu canji amma shinkafa da shinkafa kullum alaikum Sannu kuna Hajja wannan shi ne bashi da nake baki labari abokin nan na mutumin kirki. Allah sarki. Sannu Sannu kai an taɓa yin bako kuma ka kyale shi ba ruwa ko ɗan lemu haka ake a jawara ka kai me yasa kullum sai an gaya maka yana nan akan tebur dama yanzu na zubo mana ni da haji hmm? bari in girkin to kana na aiko gaskiya ka dinga wani wani rawar jiki saki jikinka ne ake jin kunya ba shi shi a ainihin gama gidan kunya saki jikinka Allah ya haɗa kanku Allah ya muku albarka amin hajiya amin hajiya ni zan koma Haba Bashir tun yanzu? Ina ta Gashi ka ɗora abinci kuma? wallahi. Ka bari ba na mun ci abinci sai Ba komai wallahi. Na gode. Kuma ba ka son cin abinci da wani lokaci. Sai a Sai kun dawo. da Ai, na ga result ya burge ni. Haba, credit amma ina tunanin ko za ki wuce jami'a ko? Abba, san ba ni da ra'ayin ci gaba da makaranta. Ilimina na secondary ya ishe buri Burina kawai ne aure. A gaskiya magana da kika faɗa wannan haka take. Wato idan yanzu kin ga muka yi aure ko? Idan Allah ya bani dama sai in sai miki keken ɗinki da irin su kayan masarufi kamar gishiri, omo, suka yi kina ta siyarwa ko? ban ji ka ce daddawa ba ko da yake naji an ce ba ka so ko? ni ba za mu miki salamu alaikum wa alaikum salam ah tari ya garin ya garin alhamdulillah yawa um sunan na kai ne ke mata kai mun wulakanci Ai ka manta? Ok. Aisha ya gari. Kuna nan kuna jin shi. Na shirya ne zuwan ko? Ok. Sorry da Allah ba zan shiga mu. Ai. Mun ba ba A da ta wani ne fito ba sai take ci wasu. Fatan ku bane kadan. Malam Aisha. Gaskiya bai kamata a dinga kiran ki da Ai ba. Ai Aisha ya fi dacewa dai.

hajiya ina kuma zan kina da cikin liya Ni kike tambaya ina za ni kaga ka kare min tambayar na kaji ko to inda ka aike ni hajiya aike ni ne ne laifi hmm? dan namiji ya tambayi matarsa inda za ta ba hajiya kin san ba an ce aljannan mace tana karkashin kafan mutum ya daga rata iya sannu mai wa'azi to idan mun kullum aljanna hannunka yake sai ka kulle ka hana ni shiga ka ji ko ka kulle ka hana ni shiga hannu za ka tambaya ka ce wai ina za ni lalle idan ka ya waye idan ka ya waye mansur ido ya buɗe kai ya kan baki ya waye ko ga mansur ba lalle ba dole idan na ishe ka ne kawai ka sauwaƙe min kuma ka bar min gidana dan ba gidan ka bai ajiya ne ka magana ce sai abin da ya ka haɓa hajji ya kike irin wannan magana wannan ai sai ki sa zuciya ta ta buga kaga kawai ka je ka bude mun gare da zan fita da mota na ce aje a bude mun gare da zan fita da mota aje ba zai yi ba a gaya ba amma ya kamata ki fita eh hajiya za a je abu buɗe gugu ana ɓata min lokaci idan ba za a buɗe ne a gaya min ina da hannu ai ba wai ba da hannu ba sai in ji in buɗe da kaina lallai wanda yaron ma ya samu hajiya haba hajiya ki saki ranki mana na ga sai babba ta rikici haba hajiya to dole ne sai na fara'a haba hajiya na ce maka dole sai na fara'a eh wannan zai da biki wannan a cikin bakin haba hajiya haba matsayin miji guda ni kake ga a matsayin miji guda eh lalle mansur wuyarka yayi kwari ya isa yanka ya magana ke wannan naira dubu biyu ne ka kashe kuma idan ka ga dare ya yi banda ba to sai ka kulle gida saboda zan kwana na a wajen miji amma hajiya ni ina magana kana magana nan cika buɗe min kofa nonsense bai maza kwai a shatar bai abin da ya sa na ce alhaji tara ku yau da daddaren nan da ni da hajiya abu ba a kan wata magana ba ne sai guda ɗaya ita dai hajiya abu yar uwata ce da mahaifinta da mahaifina ɗakin su ɗaya kuma ni na rike ta har tsawon shekaru goma a gidan nan sannan duk 'yan matan da suka zauna a gidan nan alhaji ya rike su kowace ta fito da miji an mata aure amma abu ta ke kasa-kasa ta ita ta fito da miji to alai baba alhaji alai musa alhaji kun san dai allah ɗaya ne kuma ba a wasa da allah haka ne ko ba gaskiya ba to wallahi tura ta kai bango wannan yarinya komai tsiyaki sai kin fito da miji a cikin satin nan kuma an daura miki aure dan ba zan zauna da bakin ciki ba idan ki ja mun abin kunya ba gara ba da ni kullun sai rore rore ki debo mun wannan gayya ki debo mun wannan gayya alhaji mi abu sai sauran ba magana da sauran shi da masallaci ba yarinya a bata lokaci to nazari ta samu mijin da za a aura wata sai ka duba a gari ya dace ko bai dace ba wannan shine bayani halima ba magana alhaji a bari ce ni ma na rantsi Allah sai ta faɗi wanda take so an ɗaura mata da aure da shi kowane ne shi kime ke ɗin banza ai bakin alƙalami ya riga ya bushe ajiya gaskiya yana da kyau a karɓi hanzarinta kada sai yarinyar nan ta je ta gaggawa fidda miji ta zaɓin ta amma ka bata ta su sai ta zaɓi wanda take so da wato a bata lokaci kamar ma wato kenan ita take iko da mu kuma sake saurara ai yanzu na zama ungulin gwangwa ana zama an baki wofi in saurare ta kuma ita ce ta bada lokaci ina zuwa alhaji dan yau wato bayan ya ce kasa kirgina ina dukan uku uku ba gaira ba dalili kowanne duba ki gani me laifinsa ni wallahi Allah alhaji dukkan ta kurin abu to magana ta kare dan wayo

to wasa take alhaji yanzu abokin wasan ki ne an ce ki fito da miji ki ce alhaji ke so Na ki ce alhaji tsakanin ki da Allah aka ce faɗa ba ka bane ki mana magana wanda hankali zai dauka ta gaske ki gaya mana magana na tsakanin ki da Allah wa kike so ki fidda ai abin nan a kare mm. Allah Allah har zuciyata eh. alhaji abokin wasan ki me kika ce Abu. Wai da gaske ke ko da wa? Allah har zuciyata. Yanzu dai duk kusa duk kusa. Duniya ba da nake so ku sai shi. tsaya hajiya ba wanda kike so sai shi wallahi ba ki isa ba kin ji shegiya yarinya ah, ah, ah, shegiya na dauko ki daga kauye mijina na kice kina so wallahi wallahi ba zai wallahi ba zai yi ya za la au dauko ki daga kauye face face cikin tsimma abu ki ci mutunci na akwai tsautsayi eh almunafiki dama gina da wata tsakaninku ni ban sani ba tuntuni watakila da wata a tsakaninku kai da ita yanzu dai ku tsaya abu abu na'am la ilaha kuma sai magana take mun wata rangwada kamar tsaranta uba ki da ni har yanzu kin ji abu ya to tunda dai kin matsa ko ba gaskiya ba tunda ta matsa tunda da magana ni yan matar amarya ne in an ce mu dauka mu dauka mm. ku yi nazari daga lawali zuwa sani zuwa samar mm, mm, mm, mutasar da ahalari da kawa'idi hmm. in kun bincika kun ga akwai aure tsakani to shi kenan sai ku san yadda za ku yi in kuma babu aure to dai dama ni ban abu ko ba gaskiya ba a ni ba fa wacce ne lalle sai an yi abin nan ba mm. yawa mm. shikenan dama dai ka shi ne yawa eh tunda kana da kuɗi nan da nan sai ka aure ta mana ba a nan da hajiya sabuwa da shi a suka rantse da Allah aka duk wanda ta fito za su aure mata ba yanzu nan ma ko kuma ta faɗa sannan ku ce zaki miji to kuma ta rasa wanda ta faɗa sai miji na ya saba shari'a ne bai saba ba da kuke fakewa da kuke fike a cuci mutum wallahi ba ah, ah, ah. wallahi ba wallahi ba wallahi hajiya sabuwa malam zan ba ya za a yi kanwa ta rike kanwa ni fa na rike ta kuma cin amana ne shi nake so